وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 98 a littafin al'adabin mufrat na al'imam bukari rahimahullahu ta'ala za mu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 491 zuwa hadisi na 495 insha Allah waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan cewa rashin lafiya yakan zama ni'ima ga musulmi jinya takan zama ni'ima ga musulmi al-imam ya yi babi na 226 ce babu kafaratul marid babi game da kafara ta rashin mara lafiya wato kafarar mara lafiya da farko yana da kyau musamman abin da ake nufi da kafara malamai fitattu masana harshen larabci na zamanin farko sun yi bayani akan wannan kalma saboda ta zo a cikin alkur'ani kuma ta zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alimam Ahmad bin Faris littafin sa mu'jamu maqayis al-lugha wa na biyar shafi na 161 yace abinda ake nufi da kaffara huwa satur wa shi ne rufe abu shi ne lullube abu asali ma'anar ta kenan akan malarabci kafara ne rufe abu a lullube shi haka ma al-imam Muhammad bin Ahmad al-Azhari a littafin sa tahzibul lugha yana mujallar na 10 shafin 197 يتي والكفارة تسمي الكفارات لأنها تكفر الزنوبة أي تفترها أبين دي تأتي ترن كفارة دوانا كلمة سبو دا إذا أكي كفارة واتو كفارة تنا رفي الزنوبي تنا قوي الزنوبي كفارة تنا للب الزنوبي با أغن الزنوبي سيبادي مثال يتي كمر Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta kafaratul aiman a cikin alkur'ani kafara ta rantsuwoyi akwai kafaratul zihar kafara na zihari wanda yake kasancewa a zaman aure wal qatlul khata'i sannan akwai kafara na kisan kuskure idan musulmi ya yi kisa na kuskure to akwai kafara da yake waɗannan kafarori sun taho a cikin alkur'ani kuma an samu hukuncin su a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. yana cewa kad bayyana Allah jalla wa azza fi kitabihi wa amara biha ibadahu Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani yayi umarni ga bayinsa kuma yayi bayani daki daki game da waɗannan kafarori din saboda haka idan aka ce kafara tarantuwa ana nufin abinda zaka aikata wanda a dalilinsa a kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai rufe wannan laifi da kai na rantsuwa zai rufe laifin ba mai ganinsa saboda ka ba za a ambace shi ba idan aka ce kafara na zihari shine za a rufe wannan laifi idan mutum ya yi kafara akan zihari da ya yi a zamansa na aure haka kuma kafara ta kisa idan mutum ya yi ta to Allah subhanahu wata'ala yana rufe masa wannan laifin a kiyama saboda ka asali ma'anar kalla ta alkafara wato shine ne fatr wa taqdiya wanda ya zo cikin lisanul arab yana mujallar na biyar shafiyan 144 al-kafaratu ma kufira bihi asali kafara ita ce abinda aka yi kafara a dalilin ta wato kamar misali sadaka da ka bada ko kuma azumi da kai ko yan baiwa wanda duk yana cikin abubuwan da ake aikatawa wato a hukuncin kafara a wanda hau zalika haka ya zo a cikin littafai da dama na harshen larabci hata littafin al-sihahu tajul lugha na imam isma'il al-jauhari a mujallar na shafi na 807 to amma anan muna magana ne akan kafara ta mara lafiya kamar yadda al-imam al ya faɗa kafaratul mari don haka ibnu hajjar a littafin fathul bari yana sharhin babin da al-imam ya kawo al-jami'u sahih ya yi magana a kan kafara ta mara lafiya kamar yadda ya magana a kan kafara ta mara lafiya a nan al'adabin mufrat wato fathul bari mujallar na goma shafin gari da hudu yana cewa wal kafara ta siga tun balagatin mina taksir wa asluhu a tagfiyatu wa fasur asali ma'anar kalma ta alkafara wato shine a rufe abu a lullube shi wal ma'ana huna ma'anar kafara a nan ita ce anna zunubal mu'min tatagatta bima yaqa'u lahu min alamin mara ya bambanta da kafara da aka yi magana akai a cikin alkur'ani waɗancan nau'ukan kafara kamar kafara ta rantsuwa kafara ta zihari kafara ta kisa wani laifi ka aikata aka ce ka yi kaza idan ka yi allah zai rufe laifinka amma kafara ta rashin lafiya fa wato ana nufi. Allah subhanahu wata'ala yana rufe zunubin bawa saboda zafin ciwon da yake ba tare da ya roƙe shi ya gafarta masa ba idan kai rashin lafiya baka nemi Allah ya gafarta muka ba amma Allah subhanahu wata'ala zai rufe wannan zunubi to wannan kafara sai dan bambanta da wancan ta wajen ma'ana amma dai dukkan su ma'anar su guda shine rufe laifi illa dai kafara ta rashin lafiya ana rufe laifinka ne saboda wahalar da ka sha a jinyar da kai sai Allah ya rufe wannan laifin ibn hajar cikin fathul bari har yanzu yana mujallal na goma shafin da goma ya ce wallazi ya faru annal musiba idan ƙaran hasabru hasala tafsir wa rafu darajati ala ma taqaddam tafsilu yayi magana mai tsawo a cikin fathul bari akwai fahimtar da malamai suka yi malaman farko sun samu saɓanin fahimta game da kafara lallai babu shakka idan mutum ya rashin lafiya Allah yana rufe laifinsa a dalilin wannan jinya amma shin abu guda mutum yake samu falala ɗaya ce ni'ima guda ce mutum yake samu saboda jinyar da ya yi ko ko tafi guda wannan shine abin da malamai suka yi saɓani a kai ya yi magana a kai yana cewa idan kai hakuri akan rashin lafiya da ka samu wannan musiba da ta same ka hasalar taksir za ka samu wannan falala ta Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe laifinka to na biyunsu shi ne rafu darajati za a daga darajarka kaga falala biyu kenan mutum ya samu a dalilin rashin lafiyarsa an gafarta masa zunubi don ma'anar gafarawa to ne kamar an yafe ma tunda an rufe laifin kaga ba za a tambaye shi ba za a tume shi ba ko da hisabi za a yi a kiyama ba za a kawo laifin da suna laifi ba sai dai a kawo shi da sunan lada shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce yake cewa yubaddilullahu sayyi'atihim hasana Allah zai canza laifukan su su zama lada don haka ko da za a yi magana akan laifin da ka aikata ba za a kawo shi da sunan laifi ba sai a kawo shi da sunan lada to wannan ya nuna cewa ana samun falala a dalilin jinya har kashi wa in lam yahsul as-sabr nudira in lam yahsul min al-jazai ma yuzammu min qawlin aw fi'lin fal fadlu wasi'un idan mara lafiya yayi hakuri da jinyar da ya samu cutar da ta same shi to yana samun abubuwa guda biyu ne ibn hajar ya fifita <clears throat> yaren jayar da wannan fahimta abubuwa guda biyu mutum zai samu na farko Allah zai rufe laifinsa na biyu Allah zai daga darajarsa idan mutum haƙurinsa ya gaza to falalar tana daɗa ragewa falalar tana daɗa ragewa saboda haka ana la'akari da maganar da mara lafiya ya yi da aikin da ya aikata idan maganarsa ta saba ma tauhidi tana rage falalar da ake bashi a dalilin wannan jinyar da ya yi to har ana nan ya zaman toje idan mutum ya cika din misali ya cika hakurinsa da ake so to zai zaman to ladansa karuwa yake bai karewa idan kuma hakurinsa ya gaza to haka nan kuma ake ta rage wannan falala din da Allah madaukake yake ba wa marasa lafiya walakin dal manzila mun haqqa min an manzilati sabir sabita amma idan mutum ya zama mai ya gaza hakuri ta wajen rashin lafiyar da ya same shi to fallalar da zai samu a wajen Allah subhanahu wataala tana raguwa wa in hafala fa yakunu zalika sababan li naqsil eh, ajr al maw'udi aw takfir har ana nan da idan wato rashin hakurin sa yayi yawa sosai sai a waye gari ma jinyar da yayi bata rufe laifin nasa ba sanan ko bai samu daukakar daraja a dalilin ba yana cewa faqad yastawiyan wa qad yazidu ahaduhuma ala al-akhar fa bi qadri zalika yuqba li ahadihima ala al-akhar saboda ka gurgurdan abin da ake la'akari da shi shine irin haƙurin da kai kuma babu shakka maganar da Ibn ya yayi tana da hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisin Mahmud bin Labid wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza ahabba Allahu qauman idan Allah yana son wasu mutane to sai ya jefa musu bala'i jarabawa shine bala'i da hausa jarabawa wato ta rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman sabara falahu sabra falahu sabru wa man jazaa falahu aljazaa wanda ya hakuri ya samu ladan hakuri wanda ya karaya bi ma'ana ya gaza wajen hakuri din to ya samu sakamako na gaza hakuri wanda kaga ya dace da magana da ibn hajar ya faɗa ashe gwargwadon haƙurinka gwargwadon ladan da kake samu a dalilin musibar da ta same ka saboda haka ibn hajar yake wannan hadisin na mahmud bin labi waɗanda suka ruwaito shi wato malamai ne amintattu yana cewa ruwatu hu siqatun wala lahu shahidun min hadisi anas akwai hadisin anas bin malik wanda ya zo cikin sunan turmizi wa hassana al limamu turmizi turmizi ya kawo hadisin anas wanda ke zama hujja ga wannan saboda haka sai ibn hajar ya ce wal aula hamlul isbati wan nafi ala hadaini saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin mahmud bin labid wanda ya hakuri ya samu ladan hakuri wanda ya gaza hakuri ya samu sakamakon gaza hakuri kaga al isbat wan nafi ana tabbatar ma lada na samun na jinya da kai gwargwadon hakuri kana rasa lada na jinyar da kai gwargwadon rashin hakuri kaga an samu al-isbat wan nafi ala halayn faman kanat lahu dhunubun masalan a afada eh, al-marabu tamdifaha idan kana rashin lafiya kana da zunubai to za a yi ta goge zunubi a dalilin jinyar da kake wa man lam takul lahu ku kutiba lahu bi misdar zalik sai ya zama to kai kai rashin lafiya ba kama da zunubi to akwai raf'ud darajati sai a ringa ƙara ma daraja saboda rashin lafiya da kai kaga ya zama har yanzu dai yana matsayi na kafara saboda haka asali abu biyu ne amma me yasa aka kira shi da suna kafara yace lamma kana al-adlab min bani adam al-khataya fihi saboda akasari yan adam ana samu su da laifi waɗanda ba su da zunubi kaɗan ne kaɗan ne waɗanda ke zaka samu ba su da zunubi wanda manzo Allah ke cewa kullu bani adama khata'u duk wani dan adam ana sami shi da laifi hakikatan akwai dan adam da ba shi da laifi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne akan la'akari da akasarin yan adam saboda manzannin Allah ba su zunubai a wajen Allah subhanahu wataala ko ba su kadai bane to saboda mafi yawan mutane ana samun su da zunubi shi yasa aka kira sakamakon da mara lafiya yake samu da suna kafara amma ba iya kafaran zunubi ba ne akwai raf'ud daraja idan mutum ba shi da zunubin zai samu ɗaukakan daraja wa man asbatal eh, fa bihi fa huwa mahmulun ala tahsil thawabi yu'adilu khati'a fa idza lam takun khati'a tawaffara li sahibil marad thawab idan akwai zunubi tare da mara lafiya to sai dalilin jinyarsa a rufe wannan laifi na shi idan babu zunubin fa sai ya samu ƙarin daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hadithi na farko haddasana ishaku bin al'ala'i bin zibrikin قال حدثنا أمر بن الهارث الزبيدي قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري عن bin بن الوليد الزبيدي قال حدثنا سليمان بن عامر الهمسي wannan ya riki zamanin manzon Allah amma bai musulunta ba ba shi ba wato a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan bai musulunta ba don haka ba a sanya shi cikin sahabbai illa dai tabi'ai ya karbo hadisin yana cewa anna gutaifa bin al-harisi as-sukuni gutaifu bin al-haris yana cikin yaran sahabban manzon Allah shi ma sahabi ne amma yaro ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin hadisinsa akhbarahu ya ba shi labari an anna rajulan a ta aba ubaida ta binar jarrah wani mutum ya zo ga abu ubaida abu ubaida ubayda bin al-jarrah wanda muka yi magana a baya a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiransa aminul umma babban sahabi wani mutum ya zo ga abu ubaida daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa waji'un yana jinya ba shi da lafiya Fakala sai yace kaifa amsa ajrul amir ta yaya ladan jagoranmu yammaci? kamar yana cewa me yawan ladan jagoranmu saboda abu ubaida ya jagoranci mayaka musulmai shugaba ne kaifa amsa ajrul amiri ta yaya ladan jagoranmu kwamandanmu ta yaya yayin yammaci wato a wannan yammaci mai yawan ladan jagoranmu wato kamar yana yana gaida shi ne akan wannan rashin lafiya da ya amma sai kawo wannan kalma misali ka dai gaida mutum mara lafiya ka ce yaya jiki amma shi sai ya masa tambaya da ke wannan mutumin sahabi ne ina labarin yawan ladan jagoranmu a wannan yammaci wato na jinya da yake yi fakala sai abu ubaida ya ce haltaduru na fi ma tu'ujaru na bihi shin ko kun san abin da ake ba ku lada a dalilinsa kuwa fakala sai ce bi ma yusibu na fi ma na karahu abubuwan da suke samun mu waɗanda ba ma so in suka same mu wannan mutum ya faɗa faƙala sai ce shi abu ubaida saboda yana da cikin waɗanda ke da fahimtar cewa kafara kaɗai mutum yake samu banda wato raf'ud darajati kasancewar wasu hadisan manzon Allah ba su iso gare su ba domin ba duka sahabbai ne suka san hadisan manzon Allah ba zai yiwu wannan sahabi ya san wannan hadisi wancan bai sani ba hatta manyan sahabbai zai kasance wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana sahabi baya gure saboda haka bai santa ba sai ya dogara da wata magana da ya taba ji to irin haka yana faruwa don haka yasa akan samu sabanin fahimta na hukunci ko na wani al'amari a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine abu ubai da sai ya ce inna ma tu'jaruna bima anfaqtum fi sabilillah wato shi ya yi gaisuwa ne ga abu ubaida yana ce masa ina ladan jagoranmu a wannan yammaci wato na jinya da yake fama da ita sai ce a ah, kai kun san ku abin da ake ba ku lada a kansa sai wannan ya ba da amsa da cewa bi ma yusibu na fi ma abin da ya same mu wanda ba masu, Allah yana ba mu lada a kai sai abu ubaida ce inna ma tujaruna bima anfaqtum fi sabilillah illa da kuke samu to za ku samu lada ne saboda abin da kuka bayar a hanyar Allah ka ɗauki kuɗi ka ba ma ka taimaka an gina masallaci an gina makaranta wanda fi sabilillah za ka samu lada wastun fi kalakum da kuma abin da aka batar muku aka batar muku wato wani ya muku sadaka kamar kana da ɗa ya maka wata hidima ta dukiya a bayan rasuwarka za ka samu lada a kashi ne istun fi kalakum ya'ani un fi kalakum abinda aka batar na dukiya domin ku to za ku samu lada a kai sun ma'adda adatan rajuli ya kirgade kaya na mutum idan aka ce adata ana nufin alatu kamar na tafiya yaki yana kirga abubuwa kaya na yaki kamar ya ce takobi in karata ya kaza yana ta kirga abinda mutum ya kai rike saboda ya tafi jihadi kullaha ya kirga su gaba daya hatta balaga izarar birzaun har sai da abu ubaida ya isa ga wato linzamin doki ya kirga da linzamin doki linzamin doki ma kana samun lada a kai saboda shi ma kayi tanadinsa ne fi sabilillah wato duk abin da ya zama kayi tanadin saboda tafiya jihadi ko kana samun lada a akan shi asali albirzaun wanda yana cikin lisanul arab lisanul arab mujallal na 11 shafi 77 yana ma muktar yana mujallar shafin 155 khailul ajam dawakai in ba na larabawa ne ba ne ana kiransu ana kiransu albarazin albarazin albirzan guda daya doki in ba na larabawa ba ne, sunansa kenan idan aka ce al'inaku ko a ce al'itaku bi ma'ana jam'u Atik atiq shine itaku kiramu khailul arab dawakai na larabawa mafi daraja su kada yake kira da wannan kalba idan aka ce alhajiyin ne ya zamanto dokin larabawa ya yi barbara ga godiyar wato doki kenan na wata kabila daban wacce ba larabawa ba ya zama an samu doki babansa yana cikin dawakan larabawa wa umuhu a jami'a amma mahaifiyar wannan dokin ya kasance eh, tana cikin dawakai na wasu al'ummomi wanda ba laraba wato wannan dokin sai ana kiran shi alhaji kamar yana da ruwa biyu ta gefen babansa ba larabe ne shi dokin saboda dawakai daban-daban ne <clears throat> akwai dawakai na larabawa musamman sanannu ne idan doki ba na larabawa ba ne suna kiransa albirzaun idan ya kasance wato an samu doki mahaifiyar dokin godiyar da ta haife shi ya kasance ita ce ta larabawa to suna kiransa al-muqrif wato kowanne dokin da irin sunansa da yake larabci yana da fadi shine abu ubaida yana kirga abubuwan da mutum yake tanadi fi jihadi zai samu lada akai yace hatta izar birzaun hatta linzami wanda ake sanya ma dawakai idan mutum ya tanaji su yana samun lada a kai sai ce amma walakin hadal wasabu shi wannan jinya allazi yusibukum rashin lafiya da yake samun ku fi ajsadikum a jikunanku yukaffiru Allahu bihi min khatayakum Allah yana gafarta muku game da laifukanku ba lada kuke samu ba kaga yana da fahimtar cewa ana samun kafaran zunubi a dalilin jinya kadai ba a samun ne raf'u darajati wanda shine abin da Ibn Hajar ya magana akai hatta cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wadanda ke da wannan fahimta kuma hadisin eh, riwaya ta tana da kyau akwai hadisin Abu Huraira wanda ya dace da wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasabul mu'min kafaratu li khataya Abu Huraira ya rawaito hadisi irin wanda Abu Ubaida yake magana akai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasabul mu'min al-wasab shine al-marad wasabul mu'min rashin lafiyar mumini kafaratun li khatayahu kafara ne wato ga laifukansa hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2410 wannan hadisin ya tabbatar mana Abu Ubaida shi yana ganin idan mutum ya rashin lafiya to Allah yana kankare yana rufe mai laifuka amma ba wai samun lada akan jinyar ba wanda hatta daga cikin magabata malamai da aka samu wasu sun tafi akan wannan fahimta manyan malamai amma bayani ibn hajar shine mafi inganci babu shakka bayan rufe zunubi sannan mutum yana samun raf'u darajati Allah ya samu gani hadisi na gaba da sana abdullahi bin muhammad al-ju'fi قال حدثنا عبد الملك بن عمر القيسي بن عمرو هكذا يكون حدثنا عبد الملك بن عمرو القيسي قال حدثنا زهير بن محمد التميمي عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأن حديث صحابي بيوني حديث صحابي بيوني ده أبو سعيد الخدري ده كما أبو هريرة الله يكرم مصير عن النبي صلى الله عليه وسلم sun karbi hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yusibul muslim duk abinda ya samu musulmi min nasabin kama daga gajiya shine annasab gajiya ta samu musulmi shine at wala wasabin babu wata jinya rashin lafiya shine almar kamar yadda ya gabata a hadisin Abu Ubaida wala wasabin babu wani rashin lafiya da zai samu musulmi wala hammin babu wata damuwa da za ta samu musulmi wala hazanin babu wani bakin ciki wanda zai samu musulmi da damuwa da bakin ciki amin amara bilbaukun suna daga cikin rashin lafiya na ɓoye ba jinya ba ne na zahiri amma a baɗi ne jinya ne saboda suna lahani wa mutum bakin ciki da damuwa sukan yi dalilin halakar mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su a cikin rashin lafiya shi yasa malamai suke cewa damuwa cuta ce ta ɓoye tana cikin cututtuka na ɓoye wanda yana iya kisan mutum yana iya mai lahani kamar yadda cuta ta zahiri take lahani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala azan ko wata wato kalma na batanci shine asali al'azar wala gammin babu wani kunci wanda shine abinda ke kuntata kirjin musulmi abinda ke kuntata zuciya kaga kenan bakin ciki yayi tsanani wanda zai kawo kulli a zuciya shi ake kira gammu ma yabiqu ala alqalbi waɗannan cututtuka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga sun shafi cututtuka na zuciya wanda yayi yi magana akan cuta ta zahiri ita ce alwasaf ita ce almarau cuta da take samun jikin mutum da cutar da take samun zuciyar mutum manzo Allah ya ce babu wannan cuta hatta shauka yushakuha hatta kaya da ta soke mutum idan aka ce yushakuha ana nufin udkhilat fi kaya da ta aka shigar da ita kafar mutum ko jikinsa illa kafarallahu biha min fa face Allah subhanahu wataala ya suturta laifukansa a dalilin waɗannan cututtuka da ya kirga Allah ka ba mu lada wannan hadisin isnadin yana silsilatu sahiha yana da ya inganta hadisin 2503 asalin hadisin yana sahih bukhari yana kitabul marba akwai littafin da Imam bukhari ya ware cikin al-Jami' sahih kitabul marba babu ma ja'a fi kafaratil marad yana sahihu muslim kitabul birri wa sila babu thawabil mu'min fi ma yusibuhu min maradin aw huznin al-imam muslim yace wa fihi tanbihun tanbihu nabihun ala anna salik in ajaza an martabati riba وهي التلذذ بحلاوة البلاء ألا يفوته تجرع مرارة الصبر في حب المولى فإنه ورد المصاب من هرم الثواب karka yadda don cuta ta same ka ka yi babban asara domin babban asaran ba rashin lafiyar da kai ne. babban asaran shine rashin samun falalan da ake samu idan an yi jinya shi sa ake cewa ai wanda musiba ta samu shine wanda ya asarar ladanta ba wai wanda musiba ta samu shine wanda ya yi asaran lafiyarsa ko dukiyarsa la waye ya samu musiba shine mutumin da ya rasa lada a dalilin musibar da Allah ya dora mai akwai hadisin muawiya yana cewa sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min shay'in yusibu fi jasadihi babu wani abin da zai samu mumini a jikinsa yu'zihi har ya cutar da shi illa kaffara anhu min sayyi'atihi face a dalilinsa Allah ya rufe masa wasu daga laifukansa yana al-mujamul kabir na al-imam tabrani hadisin ya inganta yana sahihu targhib hadisin 3410 babu wani abu inji annabi sallallahu alaihi wasallam ma min shay'in yusibu al-mu'min babu wani abin da zai samu mumini a jikinsa wanda zai cutar da shi face a dalilin wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe mai wasu laifukansa akwai hadisin Aisha أن النبي sallallahu alaihi عليه وسلم قال Allah yace ce idashtakal mu'min idan mumini ya koka wata jinya wata cuta da ta same shi akhlasahu zalika min az-zunubi wannan cutar tana tsarkake shi daga zunubai kama yukhallisu kiru khabath al kamar yanda wutar makera take tsarkake wato karfe daga datti yanda wutar makera take wato cire datti daga jikin karfe haka jinya take cire zunubi daga jikin mara lafiya inda ya musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'min shi ma hadisin ya inganta yana sahihu targhib hadisin 3417 akwai hadisin jabir bin abdullah yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min mu'minin wala mu'minatin wala muslimin wala muslimatin babu wani mumini ko mumina babu wani musulmi ko musulma saboda haka ya nuna cewar kowa yana samun wannan falala a wajen Allah ba sai kana darajar mumini ba hatta musulmi yana samun wannan lada saboda an aka ce musulmi ana nufin darajarsa ba ta kai ta mumini ba yan marabu marban ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا كفى الله عنه من خطاياه maza Allah yace babu wani mumini ko mumina babu wani musulmi ko musulma wanda zai yi wani jinya wani rashin lafiya face Allah subhanahu wata'ala ya katse mai wasu laifuka ƙasallahu Allah zai yanke mai wasu laifuka a dalilin wannan jinyar da yi shi hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake karantar da mu yana karantar da mu cewa rashin lafiya ba fushi ne daga Allah subhanahu wata'ala rashin lafiya ga mumini ba a dalilin fushin Allah ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin ma da yazo cikin muwaqqa hadisin Abu Hurairah wanda manzo Allah yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusab minhu yana sahihul bukari kitabut tibbi wanda Allah ya nufi shi da alkhairi sai ya zuba mun musiba musibar ma da aka faɗa kaga ta ma fi ƙarfin jinya dan musiba tana iya samun ka ta wani gefe na rayuwarka ba sai jikinka ba idan Allah ya yi nufin alkhairi ga bawa sai zuba mar musiba saboda haka sai malamai suka ce ashe jinya da take samun musulmi ba a dalilin kushin Allah ba ne dalilin son Allah ne ma gabawa alamar Allah subhanahu wa ta'ala yana son ka babu tabbas amma alama ce hadisin yana littafin muwafa yana sahih bukhari al-imam baybawi yace yuwassil ilayhi al-masa'iba li yutahhirahu min adh-dhunub abinda hadisin yake nufi idan Allah yana nufin alkhairi ga bawa sai isar da musibu ga wannan bawa me yasa saboda ya tsarkake shi daga waɗannan zunubai bai roƙi gafararsa ba idan ya gama tsarkaka fa yarfa'u darajatahu ya ƙara daga darajarsa saboda idan aka ce almusiba, ismun li kulli makruhin duk wani abu mara kyau musiba ne saboda duk wani abu mara kyau da ya samu musulmi a dalilinsa yana samun kafarar zunubi wa zalika li al-ibtila bil masa'ib tibbun ilahi malamin yace jarabawar Allah ta musiba wato shine jinyar Allah da kansa gabawa idan baka da lafiya zaka je gurin likita ya rubuta ma magani to shi Allah subhanahu wataala maganin da yake ba ma bawa shine ya dora mai ciwo zaka ce a ah, to ai cuta ce akai kuma aka kira ta magani idawa bil insan min amradiz zunubi al muhlika ai cuta ta zunubi ta fi cuta ta jikinka cutar zunubi ita ce cuta a wurin Allah ba wannan rashin lafiya da yake jikinka ba wanda akwai lokacin da za ka rabu da shi amma zunubi in ya taru gare ka ba ka rabuwa da shi sai dai ikon Allah saboda ka in Allah ya yi nufin alkhairi gare ka sai saukar da cuta din saboda a dalilin ta sai ka rabu da zunubi kaga jinyar Allah sai ta bambanta da jinya ta likita dan adam yana faidul kadir mujallar na shida shafi na 124 saboda haka yana daga cikin ni'imomi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗan adam jinya musiba abinda rai bai so ba ranka ya ɓaci kaga dai ba a so amma kuma ni'ima ce ta Allah gare mu malamai suna cewa qaliluhu wa kasiru komi kankantarsa kuma komi yawansa ni'ima ce gabawa al'imam muhammad bin yusuf al-karmani yana cikin waɗanda suka yi sharhin sahih bukhari shekararsa 655 rabuwansa da duniya yana cewa kamar yadda ibn hajar ya kawo maganarsa a cikin fathul bari yana mujallar na goma shafin 106 yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ya bayyana mana abinda ake nufi da al a cikin hadisin dan ka duba manzon Allah ya yi magana hatta al shine kunci wanda ke samu zuciya da ake nufi da algammu ya shimalu jami'a anwa'il makaruhat duk wani abin da rai bai so ba yana sa zuciya ta kuntata li'annahu imma bi sababi ma ya'ribu lil badan aw an nafsi ranka bai son abu to kana samun kunci akai jikinka ya samu wata cuta kana samun kunci akai to duk dalilin kunci yana zama alkhairi gare ka wannan ya nuna ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na gaba حدثنا محمد بن إسماعيل التبوزكي قال حدثنا أبو عوانة شين الغضاه بن عبد الله ليشكري عن عبد الملك بن أمير أنا كرس الكبطي سوى دمتون مصر يا يا سيدنا علي دا أبو موسى الأشعري صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم an abdurrahman bin sa'id alhamdani an abihi bin sa'id ya karbo hadisi daga babansa shine sa'id bin wahb alhamdani babansa ya bada labari kala yace kuntu ma'a salman na kasance tare da salman wa ada maridan fi kinda salman ya tafi gaida wani mara lafiya na ƙabila da ake kiransa kinda suna cikin kabilun larabawa yankin yaman kinda sunan kabila ne na larabawa falamma da kala alai lokacin da ya shigo wurin wannan mara lafiyan kala sai salmanu ya ce masa abishir albishirinka fa inna marabal mu'min domin rashin lafiyan mumini ya ji alhullahu lahu kafaratan Allah yana sa ya zama kafara ga shi rashin lafiyan ya zama dalilin rufe laifukan mumini wa musta'taban kuma yana zama mai fada ga shi mumini din kamar rashin lafiyan yana maka fada yana ma wa'azi ne domin idan aka taba ka za ka gane gaba fa akwai mutuwa idan ba a dan taba mu ba za mu waiwaya ba to taba ka da aka yi ka kwanta aka yi ta fama har ma ana tamani za ka mutu sai ka miki to wannan zai sa ka tuna cewar lallai fa gaba akwai mutuwa saboda haka rashin lafiya yake zama kafara ya zama tsawatarwa ga mumini wa inna marabal fajiri amma rashin lafiya na mutumin banza shine alfajir mutumin banza alfajir yana zama kafiri yana zama musulmi Allah ta kare rashin lafiyansa kalba'ir kamar raƙumi ne aqalahu ahluhum masu mallakansa wato suka yi masa da baibayi sun ma'arsaluhu sannan daga baya suka sake shi raƙumi ne an ɗaure daga baya an saki fala ya yadiri lima oƙila wa lima urtila bai sani ba don me aka ɗaure shi kuma don me aka sake shi kuma bai ma yi tambaya ba ya je samu sauki kenan an gama to haka kafiri yake rashin lafiyan bai zama kafara ga laifinsa ba rashin lafiyan bai zama tsawatarwa ga rayuwarsa ba Allah ka tsare Musa bin Isma'il إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة البصري قال أخبرنا عدي بن عدي الكندي وأنه صحابيني نمزون الله صلى الله عليه وآله وسلم عدي بن عدي الكندي عن أبي سلمة يا كربو حديث دقا يارن صحابي من الله شيني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بلائي بي ربوا دمومني دمومنا بلائي بي ربوا دمومني بلائي بي ربوا دمومنا في جسده إما أجكنسا وأهله دا إيالنسا وماله دا دوكيسا hatta yalqa Allah azza wa jalla har sai ya hadu da Allah magwayi mai daukaka wa ma alaihi khati'a babu ko laifi a tare da shi hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 2280 sai yace haddathana Muhammad bin Ubayd al-Kufi umar bin عمر al طلحة الليثي muhammad bin بن al المخزومي مثله ya sake kawo wani isnadi na hadisin irin wannan sai dai wa da an samu kari daga cikin kalmomi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace fi waladihi hatta ta ƴaƴansa ta ƴaƴansa sai Allah ya jefa bala'i wato bala'i bai rabuwa da mumini imma Allah ya jefa bala'in nan a jikinsa ko ga iyalinsa ko ga dukiyarsa ko ga ƴaƴansa haka Allah yake hadisin yana sahihu targhib hadisin na 3414 kuma hadisin yana sunan turmizi kitabu zuhudi babu ma ja'a fi sabri alal bala'i an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu al bala'u bil mu'min wal mu'mina annabi sallallahu alaihi wasallam yace bala'i bai rabuwa da mu'mini da mu'mina mace fi nafsihi wa waladihi wa maliki wannan isnadin da al-imam bukhari ya kawo na biyu fi nafsihi wa waladihi wa maliki bala'i ya sami ransa bala'i ya samu ƴaƴan mumini bala'i ya samu dukiyar mumini haka ba za a rabu da haka ba hatta yalqallaha har sai mumini ya hadu da Allah wa ma alaihi khati'a babu wani laifi a tare da shi hadisin yana littafin muwatta amma ya zo da wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yazalu almu'min yusabu fi waladihi mumini bai gushewa ana jefa mar musiba ga ƴaƴansa wa khafatihi da na kusa da shi idan bala'i ya samu abokinka ya same ka idan bala'i ya samu mahaifinka ya same ka idan bala'i ya samu kaninka ko wanka ya same ka haka Allah zai ringa jefa bala'i hatta yalqa Allah wa laysa lahu khati'a har sai mutum ya hadu da Allah ba shi da sauran laifi hatta yalqa Allah wa laysa alayhi khati'a hadithahu muwatta yana sunan tirmizi kuma da limamu tirmizi ya ce hadithun hasanun sahihun haka nan alimamu hakim ya inganta shi wanda abinda ya sa malamai suke cewa bala'i yana zama alamar son Allah gaba bawa waɗannan hadisai suna cikin dalilai sannan kar mu manta cewa annabawa su ne a shaddun nasi bala'an waɗanda Allah ya fi tsananta jefa ma bala'i sai suwa sun mal'ulama warasatul anbiya sai kuma malamai da suka biyo suka ɗauko gadon annabawan Allah idan ka yadda za ka yi gadon annabin Allah wa min irsil anbiya'i albala'u fillahi wa sabr alayhi yana daga abinda annabawa suka bar mana gado za a tarar da bala'i kuma za a yi haƙuri da bala'i annabawa sun samu bala'i kuma sun yi hakuri da shi in ka ce za ka bi tafarkin annabawan Allah to ka shirya me yasa me Allah ya jefa bala'i ga annabawa ga masoyansa li yutahhira al ba dan bai son shi ba sai dan ya tsarkake shi saboda aikinka ba zai kai ka samu aljanna ba a kiyama aikin naka bai kai ba saboda aikin kafin a yi shi ya samu nukusali ana yin sa akwai nukusani an gama ya lalace ta yaushe kuma zai cece ka a kiyama to sai a samu waɗannan jarabawa da Allah zai sa ma yana cikin maqasidul bala'i wa gayatuhu me manufar bala'i ga musulmi an yi fahira al'abda min zunubihi wa khataya Allah ya tsarkake bawa daga zunubai da laifuka hatta idza jaa yawmul qiyamah yakunu tahiran wa nadhifan inda Allah idan kiyama ta tsaya mutum zai tashi ne da tsafta ba shi da kuma laifi a wajen Allah kana zuwa filin hisabi a ce wuce aljanna Allah ka samu ne saboda haka bala'i yana sauka ga mutane ba don Allah ya ki su ba sai don ma yana son su yaushe kuma zai kare to hadisin da muka karanta yanzu ya nuna mana babu ranar karewa in kana da rai haka ne ko la ya zalul bala'u bil mu'min wal mu'mina bala'i bai rabuwa da mumini da kuma mumina fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqa saboda haka baya tsayuwa ma ta hayya matukar kana dare akwai hadisin sa'ad bin abi wanda aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ashaddu bala'an ya rasulullah daga cikin mutane waye wanda ya fi tsananin samun bala'i sai mazan Allah ya ce al'ambiya su ne annabawa sai mazan Allah ya ce sun mal'amsal fal'amsal sai wanda ya fi kamanta riko da tafarkin annabawa sai kuma wanda ya biyo bayansa wajen kamanta riko da tafarkin annabawa mazan Allah ya ce yi yubtalan nasu ala qadri dinihim Allah yana jefa bala'i ga mutane gurgudan addininsu gwargwadon addininka gwargwadon bala'in da zai jefa maka faman sakuna dinuhu idan addinin mutum ya yi nauyi da bala'uhu sai bala'in ya ƙara tsananta wa man ba'ufa dinuhu idan addininsa ya yi rauni ba'ufa bala'uhu sai bala'insa ya zama yana da rauni manzon Allah ya ce wa innar rajula la yusibahu bala'u hatta yamshi fi an-nasi ma alayhi khati'a mutum bala'i kan sauka gare shi har sai an wayi gari yana tafiya a duniya bai mutu ba amma gaba ɗaya ba shi da laifi a wajen Allah hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisin 993 akwai riwaya ta Alimam Ahmad hadisin Sa'ad bin Abi Waqas. a wannan riwaya ta Alimam Ahmad Sa'ad bin Abi Waqqas yace ni ne ma na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ashaddu bala'an daga cikin mutane waye wanda ya fi tsananin bala'i faƙala sai manzo Allah ya ce al'ambiya sun mal'amsal fal'amsal fa yi rajulu ala hasabi dinihi ana jefa bala'i ga mutum gwargwadon addininsa fa in kana raƙiƙar dini idan mutum ya zamanto addininsa wato sakwasakwa ne addinin yana ba shi da ƙarfi yana da laushi ibtuli ala hasabi zalika to bala'in da zai same shi gwargwadon laushin addininsa wato Allah yana saukar da bala'i ne gwargwadon yadda za ka iya ɗauka saboda imaninka wa in kana sun baddin idan mutum yana da addini mai ƙarfi ibtuli ala hasabi zalika manzo Allah yake za a mai jarabawa gwargwadon wannan ƙarfin addini sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fama tazalul balaya bir rajuli bala'o'i ba su rabuwa da mutum hatta yamshi fil ardi wa ma alaihi khatiya har sai an waye gari yana tafiya a duniya babu sauran laifi a tare da shi alhamdulillah akwai hadisin al'aswad mai ba da labari game da aisha allai kara mata yarda yana kai bukari kitabun marba babu ma ja a fi kafaratun marab kuma yana sahihu muslim kitabul birri wasila hadisi ne mutafakun alai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta tafi aikin hajji ana mina kwanakin zama a mina shi wannan yake ba da labari ya ce da kala shababin min ƙorashin ala aisha wa hiya bi minan wa hum sai ga wasu matasa na ƙorashawa sun shigo wajen aisha suna dariya amina sai ta ce ma yi ba hukukun me ya ku dariya kalu suke ba da labari fulanin karra ala tunuk ai wane shine ya faɗo daga igiyar da ake tamke tanti wanda ake kafawa tanti da ake kafawa a mina zamanin da saboda kwanakin da za a yi a mina bayan gama aikin hajji wannan yana yana kafa tantin igiyar sai ta firge shi sai ya fado da unuquhu aw ainuhu an tazhab har ya zama ya kusa ya karya wuyarsa ko kuma idansa kamar yadda labarin ya zo shi ne sai aisha ta ce la tabhaku bai kamata ku yi dariya فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول saboda na ji manzon Allah yana cewa ma min muslimin yushaku shauka fama faukaha babu wani musulmi da kaya za ta soke shi ko wani abin da ya ƙara kaya illa ku ci balahu biha daraja face Allah ya rubuta masa daraja a dalilin wannan kayar wa muhiyat anhu biha khati'a kuma za a goge masa laifi guda a dalilin wannan kaya da ta soke shi kaga an samu hadisi muttafaqun alai wanda ke nuna abubuwa guda biyu din ake samu rafu darajati wa kafaratu dhunub ana samun kafaran zunubi a dalilin cutar da ta samu musulmi sannan ana samun daukakar daraja a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka yasa al-Imam an-Nawawi dalilin hadisin Aisha eh, sharh sahih Muslim juz'i na shida shafin tara yana ta'alikin wannan hadisi yace fihi nahyu an dhahiki min misli hadha wanda ya nuna babu kyau wani abu ya samu musulmi sannan wasu musulmai su rika yi masa dariya musiba ta samu musulmi sannan a dariya ba daidai bane shine abin da Aisha take faɗa illa an hasula galaba la yumkin dafahu sai dai idan ya jayi mutum wanda baka iya hana kanka mutum ya aikata wani abu ya faru da shi ya zame ya faɗi ya zama shedan ya rinjaye ka har ka iya yin dariya to nan da nan sai ka daina to da yafi karfin ka ne amma da gangan amma ta'ammuduhu fa mazmum da gangan mutum yayi dariya saboda wata fitina ta samu musulmi wannan bai dace a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba li'anna fihi ishmatan wa kasaran li qalbihi al-imam an yace saboda yin haka yana nuna kayi murna da sharri da ya samu musulmi murna game da sharri da ya samu musulmi wanda alama ce ta na kasar imani sannan kuma kayi wani abu wanda za ka ƙara sanya damuwa ga musulmi shigar da damuwa ga musulmi shi ma kuma haramun ne saboda idan ba ta samu musulmi sai ga kana mar dariya ransa zai ɓaci ɓacin ransa ɗin kuma har yanzu musiba ce kaga ka ƙara mar musiba akan musibar da ta same shi to sai al-Imam an-Nawawi yace baya ga haka hadithun Aisha ya tabbatar da takfirul khataya bil amrad wal asqam wa masa'ib ad-dunya wa humumiha Allah yana kankare laifin bawa yana rufe wato zunubansa yana yafe mar saboda cututtuka da suka same shi da kuma musiba ta duniya da wata damuwa da ta same shi yace wa in qallat ko da wannan damuwar kaɗan ce ta samu musulmi a dalilin ta yana samun waɗannan abubuwa wa fihi rafu ta bi hadhihi umur sannan ko mutum yana samun ɗaukakan daraja a dalilin musibar da ta same shi wa ziyadatu hasanati ya samu ƙarin lada wa hadha huwa sahih alladhi alayhi ulama wanda wannan shine abin da akasarin malaman sunna suka tafi akai akasarin malaman suna sun tafi akan wannan fahimta saboda wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yarda hadisi na mutafakun alai amma in ka dawo ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu akwai waɗanda suke da fahimtar ba a samun daukakan daraja sai dai kafara na zunubi kamar Abu Ubaida da Al-Imam Bukhari kawo hadisin shi sannan akwai Abdullah bin Mas'ud shi ma yana da wannan fahimta la yana cewa alwaja'u la yuktabu fihi ajrun saboda kai rashin lafiya ba a rubuta maka lada lakin tukaffar bihi alkhataya faqat za a za a rufe ma laifi za a yafe maka laifi saboda wannan rashin lafiya da kai sahabban manzon Allah su kansu an samu waɗanda ke da wannan fahimta amma tunda an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kauda kuma wani sabani dama ana sabani ne idan babu hadisin manzon Allah ga hadisi muttafaqun alai Kuma ba shi kadai ba wanda ya tabbatar lallai mara lafiya yana samun abubuwa guda biyu din nan yana samun kafaran zunubi kuma yana samun daukakan daraja amma akwai sharuɗa guda uku wanda ya kamata mu sani sharuɗan nan guda uku sun zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na ɗaya sami al-mutallab bin eh, abdullahi bin hamtab al-makhzumi wanda tabi'i ne al-mutallib bin abdullah ya ji abu huraira yana karanta hadisin nan abu huraira yana cewa da kantu ala ummi abdullah bin abi zi'ab a'idan laha shakwa na taɓa zuwa gaida wata mata ya faɗi sunanta faƙalat ya aba huraira ta ce masa ya kai abu huraira inni da kantu ala ummi salama a'uduha min shakwa ni ma na taba shiga wajen matar manzon Allah ummu salama na taba zuwa wajen ummu salama saboda in gaida ita dalilin wani rashin lafiya da ya same ta fa nazarat ila qarhatin fi yadi sai ta ga wani kurji a hannuna ta ga wani kurji a hannuna ita wannan mata take faɗa ummu abdullah bin eh, abi zi'ab tana gaya ma abu huraira in salama ta ga wani kurji a hannuna sai ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Na naji manzon Allah yana cewa mabtalallahu abdan bi bala'i babu wani bawan da Allah zai jarabce shi da wani bala'i wa huwa ala tariqatin yakrahuha jarabawan ta zo mara a hanyar da mutum bai so illa ja'ala Allahu zalika albala'a lahu kaffara wa tahura face Allah ya sanya wannan bala'i da ya sa mu mumini ya zama kafara gare shi kuma tsarkaka ga zunubin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sharadi ma lam yunzil ma asabahu min albala'i bi ghairillah sharadi na farko matukar mumini bai saukar da wannan musibar da ta same shi ga wani Allah ba sharadi na farko kenan me ake nufi damuwa ta same ka sai ka koma tunanin wani ya jefe ka kaga ba Allah ya sanya maka wannan damuwar ba ka koma tunanin wani ne ya sa maka wannan damuwar malam yunzil ma asabahu min albala'i bi ka yarda Allah ne ya saukar ma da wannan cuta aw yad'u Allah sharadi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma da cutar ta same ka sai ka koma kiran wani Allah fi kashfihi shi zai yaye maka sau da yawa mutane suna samun rashin lafiya musulmai ana ta hakuri ana istighfari an yarda daga Allah ne amma idan cutar ta yi tsanani lokacin an kusa mutuwa lokacin cutar ta yi tsanani dangi na zuwa sai wannan ya ce anya ba za a je ƙauyen nan ba akwai wani masani wanda zai wani wato wani shiri wanda za a samu lafiya sai a ɗauke mutum daga nan sai da ya kusa mutuwa aka kai shi wajen boka kaga an raba shi da tauhidi an raba shi da wannan lada na jinya da zai samu shi sa mazan Allah yake na farko ka yadda cutar daga wajen Allah na biyu kar ka yadda a ce maka akwai wani wanda za a kira ba a ce neman magani ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace au yad'u ghayra allahi a kira wani Allah saboda ya yaye wannan damuwa idan aka koma tsatsuba eh, sihiri aka koma kiran aljanu waɗanda su za su taimaka magana ta ƙari ana kiran aljani wanda shi ya san inda za a nemo magani, saboda ka za a tafi a nemo magani a kawo ma wannan aljani shi zai warkar da kai daga nan mutum ya rabu da Allah ya rabu da manzonsa kaga an samu sharuda guda biyu kuma hadisin ya inganta yana sahihu targhib hadisi na 3401 sharadi na farko ka yadda cutar daga Allah ce na biyu kar ka yadda ka kira wani Allah ya yaye maka wannan damuwa ba a ce je in shan magani ba wannan zaka sha magani amma addu'ar kafa ta zama wajen Allah duk wani wanda ya baka shawaran ayi wani abu dan a raba ka da wannan cuta ba daga Allah ba wannan ƙarya yake karka yadda da shi zai raba ka ne da abin da ya rage maka na tauhidi kafin ka mutu sharadi na uku ya zo cikin hadisin abu hurairah har yanzu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce ma min abdin muslimin yushaku shauka fama fawqa zalik babu wani mutum mumini wanda kaya za ta soke shi ko abin da ya tsara kaya musiba ta same shi in ma jikinsa ko dukiyarsa ko iyalansa fa yahtasibuha sai yi fatan ya samu ladan illa qusfa biha kafa ya hufa ce an datse wasu laifukansa a dalilin wannan musiba da ta same shi magana ta kare kaga kenan sai yi fatan ka samu ladan saboda ka idan tana jinya kai musulmi ka rika fatan wannan jinyar ta zama ka fara gare ka kar ka ɗauka wahalar banza kake sha ka riƙa fatan ka samu lada a kai in baka yi fatan ba baka cimma sharaɗi na uku ba hadisin yana sahihu targhib hadisi na 3411 saboda haka tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani musulmi babu wani mumini ya taho cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa hatta mutumin da ya aikata abinda ya jawo mar cuta idan ya gane kuransa ya tuba ya cimma waɗannan sharuɗa guda uku zai samu lada misalin su shine mutumin da ya zina a dalilin zina ya kamu da cutar sanyi ko kuma ya kamu da HIV kaga shi ya jawo makansa amma in ya cimma sharuɗa uku ɗin na an gama cutar za ta zama kafara gare shi kuma da rafu daraja ta a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda yana musu a wa mu'afira mujallar na hudu shafin dari biyar da biyu ƙa'idar da ake nema shi ne waɗannan sharuɗa guda uku su tabbata ka yadda ƙaddara ce ta Allah Allah ya hukunta bai fi ƙarfin Allah ba wannan rashin lafiya da ya same ka kar ka yadda a ce wani ya jefe ka za ka samu mutum yana da yara saboda yaro ɗaya ya fandare sai a ce ai ɗaya daga cikin matarka ita ce ta samu wani boka ya sihiri ba to yanzu sai da boka kafin Allah zai hukuncin sa Allah yana hukunta abin da ya ga dama saboda haka babu boka a cikin sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala Allah idan ya yi hukunci baya neman shawarar mala'iku ko mutane kuma idan Allah ya hukunci babu mai yaye maka wannan hukunci sai shi saboda haka ka yarda hukuncin Allah ne idan addu'a za ka yi ka yi addu'an nan ga Allah idan kai ka jawo cutan ka yi ƙoƙari ka nemi gafaran Allah ka nemi gafaran Allah ka yi fatan ka samu lada a kan jinyar da kake samu wannan cutar da ka samu ko da kai ka jawo ta sai ta zama dalilin kafara da rafu daraja ta gare ka a ranar kiyama Allah ya samu gani hadisi na gaba حدثنا أحمد بن يونس التميمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش الأسدي عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة شير حماد بن أسامة الكوفي عن أبي هريرة abu huraira ya ce ja a arabiyun wani balaraban kawai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fakala ta ce hal aka zatka ummu mildam fakala nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ma wannan balarabe hal aka zatka ummu mildam haka ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya shin ummu mildam ta taba kama ka waye ake kira ummu mildam in ka duba lisanin arab juzi na goma sha uku shafin ɗari da sittin ummu mildan kunyatul humma asali tun a zamanin jahiliya larabawa suna da alkuniya da suke mazazzabi suna kiran zazzaɓi da sunan ummu mildan ummu mildan wal ta kulu larabawa suna cewa qalatul humma wai zazzaɓi na cewa ana ummu mildan ni ce ummu mildam akulul lahama wa amassu dama saboda ina cin naman mutum kuma isha jininsa larabawa suna da wannan karin magana suke tun a jahiliya zazzabi wato yana cewa ni ne ummu mildam me yasa ake kira na ummu mildam laham wa dam shine aka hada aka yi mildam ummu mildam sai zazzabi yace ni ne ummu mildam dalilin da yasa ake kira na ummu mildam saboda akulun lahma wa amassud dama ina cin naman mutum kuma ina shan jininsa kuma haka ne zazzabi yana cin naman mutum kaga yara ne zazzabi yana shanye jinin mutum kaga ana neman jini da za a taya ko nema taimako to ya nuna zazzabi yana sa mutum ya rame yana wahal da mutum shi sa ake kiransa ummu Mildam? annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye wannan bazaraban kauye shin ummu Mildam ta taba kama ka kuwa wato zazzabi kenan kala sai wannan balaraban kawai ya ce wa ma umu mildan lene ne kuma umu mildan bai ma san umu mildan ba kala sai manzo Allah ya ce harun bainal jildi wal lahab wani zafi da yake tasowa tsakanin fatar mutum da namansa kala la ya ce a ban san shi ba wato bai taba zazzabi ba a rayuwarsa kala sai manzo Allah ya ce fa hal sudita shin an taba sa maka ciwon kai sai ce wa da menene a su da bai ma san ciwon kai ba kala sai manzo Allah ya ce rihun ta ta'taribu fi ra'as wata iska ce da take bijirowa a cikin wato kashin kai idan wannan iska ta bijiro a cikin kashin kai tabburi tabburibul uruq wanda tana dukan jijiya wato idan shi yasa idan mutum yana ciwon kai ya aka kama kan sai a dinga jin jijiya tana harba kala la wannan balaraban kawai ya ce a ah, ciwon kai bai taba samu ba kaga bai taba zazzabi ba bai taba ciwon kai ba kala sai ce falan ma kama lokacin da wannan balarabe ya tashi kala sai manzo Allah yake man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlin min nar wanda ke so ya kalli mutum daga cikin yan wuta fal yanzuru to ya kalli wannan ya dube shi hadisin isnadinsa yana da kyau yana cikin ta'alikatul hisan da hadisi na dubu biyu da ɗari tara da biyar wannan hadisin ya samu kuskuren fahimta na mutane da yawa sai jama'a suna tamani idan ka zauna da lafiya baka ciwo to alamar kai dan wuta da yawa suna da wannan tunani matukar baka zazzabi baka ciwon kai kana nan lafiya kalau ya ce a wannan alama tun daga duniya ka sani makomaka wuta la la la ba gaskiya bane ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya faɗe shi a dalilin wani abu daban ba wai a dalilin rashin uh, wannan lafiya na mutumin da ya faɗa bai taɓa zazzabi ba bai taɓa ciwon kai ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dubi dan wuta ba ba wannan bane saboda akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zaka hada baka daukan hadisi guda ka jefar da wani dole sai ka tattaro hadisai na manzon Allah in ka hada su wuri guda sai ka yi hukunci idan ka dauki wannan hadisi sai ka ce eh to lallai ko da yake jinya ni'ima ce amma ya nuna cewa wanda baya yin ta ma wuta ne zahiri kamar hadisin haka yake nufi kuma ba daidai bane yana bayanin sa yana majmu'u fatawa mujallal na 11 shafin 119 wanda ibn taymiya ya magana akai yake cewa as-sawabu annahu laysa hadha afdal min hadha mutlaqan don baka taba ciwo ba baka fi wanda ya dade ya samu lokaci mai tsawo yake ciwo ba baka fi shi ba wancan da ya dade yana ciwo bai fi ka ba wala hadha afdal min hadha mutlaqan bal afdaluhuma atqahuma mu dawo ga alkur'ani a suratul hujurat aya ta uku, Allah madaukake ce inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku daraja a wajen Allah shine wanda ya fi ku kiyaye Allah subhanahu wataala inna Allah alimun khabira wa taqwa mabniyatun ala aslayn malamai sun ce at-taqwa kiyaye Allah yana kan abu biyu kuma in ka lura da rayuwarka haka ne ba a cewa mutum mai kiyaye Allah sai ya tabbata akan abubuwa guda biyu na farkonsu shine as-sabru na biyunsu ash-shukru ka rasa kai hakuri ka samu kai godiya shikin shine at-taqwa rasawa da kai bai hana ka hakuri ba sai a ce wani ya kiyaye samu da kai bai hana ka godiya ga Allah ba sai a ce wani ya kiyaye saboda haka idan aka ce inna akramakum indallahi atqakum ana la'akari ne da gefe biyu din nan da wanda ya samu da wanda ya rasa akwai hadisin Abu Hurairah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-ta'imu shakiru lahu mithlu ajri saimi sabiri kai da kauni kana cin abincinka kana samun lada idan rana ta fadi irin ladan mutumin da ya wuni yana azumi inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta ya za a yi ka ci abinci ka samu lada irin na mutumin da ya wuni yana azumi sai mazan Allah ya ce da ka ci abincin sai ka yi godiya ga Allah wancan da ya yi azumi sai ya yi haƙuri domin neman yardan Allah kaga shi ya samu lada ne don haƙuri haƙuri da yunwa kai kuma ka samu lada ne don godiya ga Allah akan ni'imar da ka samu saboda haka a kansu ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu bawa ladan sa ake cewa wani ya kiyaye Allah ko bai kiyaye shi ba wanda hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 655 saboda haka hakuri idan musiba ta samu mutum kai hakuri idan musiba ta same ka wato yana nuna kana da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisin abu suhaib bin sinan suhaibu rumi wanda shi ya tabbatar da wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almu'minu kullu ma fihi khairu shi mu'mini duk wani abin da ke tare da shi alkhairi ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya tabbatar mu'mini da yake da lafiya alkhairi ne mu'mini da yake jinya alkhairi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu mai samun haka sai mumini in asabat in asabahu sarra'u fa shakara idan da'i ya samu mumini sai ya ma Allah godiya fa shakara Allah falahu ajrun sai ya samu lada wa in asabahu darra'u idan cuta ta samu mumini fa sabara falahu ya yi haƙuri ya samu lada fa kullu qada'illahi lil muslim khairun wannan shine mahallu shahid fa kullu qada'illahi lil muslim khairun duk wani hukunci da Allah ya wa musulmi duk wani hukunci da Allah ya wa musulmi alkhairi saboda haka idan Allah ya hukunta lafiya gare ka alkhairi saboda za ka yi ta ibada kana ma Allah godiya da ka ni lafiya idan cuta ta samu mumini alkhairi ta zama kafara gare ka idan ka yi haƙuri ka cimma sharuɗa da muka yi magana kai kaga kenan rayuwar mumini gaba ɗayanta babu sharri ba a samun mumini wanda yake tare da sharri hadisin ya zo a riwaya ta al-Imam Muslim wanda ta zo a kitabu Zuhd war Raqa'iq babul mu'min amruhu kulluhu khairun annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajaban li amril mu'min abin mamaki yana ga al'amarin mumini inna amrahu kulluhu khairun al'amarin mumini gaba daya alkhairi ne walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu idan dadi ya samu mumini sai ya ma Allah godiya godiyarsa sai ta zama alkhairi gare shi wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu idan cuta ta samu mumini sai yayi hakuri hakurin sai zama alkhairi gare shi wadannan sai ga sunan da yawa ingantattu sun tabbatar lallai babu bambanci tsakanin wanda yake yawaita jinya da wanda ke yawaita samun lafiya sai ta tsoron Allah kaɗai sai ta kiyaye dokokin Allah saboda waccan ayata alqur'ani inna akramakum indallahi atqakum ga kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqaimu shakir lahu mithlu ajri sa'im sabir akwai hadisin suhaib bin sinan wanda manzon Allah yake cewa fa kullu qaba'il lahi lil muslim khairun da riwaya ta al-imam muslim manzon Allah yake cewa ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu khairun al'amarin mumini gaba ɗaya alkhairi akwai hadisin sa'ad bin abi waqqa wanda manzon Allah yake cewa ajibtu min qada'illahi lil mu'min ina yin mamakin hukuncin Allah ga mumini annabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi mamaki idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki abin abin sha'awa ne wato hukuncin da Allah ya wa mumini sai manzon Allah yace nayi mamaki wato saboda taimakon da Allah ya wa masu imani don taimakon Allah ne in asabahu khairun hamida wa shakara wa in asabathu musibatun hamida wa sabara manzo Allah yace fal mu'min yujjar fi kulli amrihi hadithun sa'ad bin abi waqas idan alkhairi ya samu mumini sai sai wa Allah godiya ya tayabo ga Allah subhanahu wa ta'ala idan musiba ta samu mumini sai ya yi godiya ga Allah ya hakuri akai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe yace fal mu'min yujaru fi kulli amrihi shi mu'mini ana ba shi lada cikin al'amuransa baki ɗayan su hadisin al-Imam Ahmad da kuma al-Imam Nasa'i wanda Ibn Hajar ya bada misali da shi a Fathul Bari kitabul Marba mujallal na goma shafi na 130 don haka idan aka ce al-ibtila'u asali jarabawa shine al-ibtila'u bala'i musiba tana zuwa ne da salo biyu wanda shine abinda da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani musiba tana zuwa ne da salo biyu jarabawar Allah shine al-ibtila tana zuwa da salo biyu Allah ya faɗa a suratul biya ya ayata da wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna muna muku jarabawa da sharri muna muku jarabawa da alkhairi kowannen su fitina ce saboda haka idan Allah ya bata lafiya menene jarabawa ce fitina ce idan Allah ya sa maka cuta jarabawa ce fitina ce abinda ake so a samu idan ka samu lafiya shine kayo Allah godiya abinda ake so a samu idan ka samu wata cuta shin kayi hakuri ka kiyaye dokokin Allah wanda shine kadai eh, amma babu makawa dole ne mumini ya samu jarabawa a rayuwarsa abinda da muka karanta cikin waɗannan hadisai ibn qayyim jawziya da yake littafansa dama suna da muhimmanci mutum ne wanda Allah ya bashi zurfin ilimi da kuma fasaha da basira yanda yake iya ciro hukunci daga littafin Allah da sunan manzonsa littafin zadul ma'ad littafi ne muhimmin gaske eh, mujallar na hudu shafin yana magana akan ilaji harril musiba wa huzniha kai musulmi ka riga ka sani musiba ba makawa ta same ka ba makawa haka Allah ya faɗa za ta same ka kuma da'iman ne babu ranar rabuwa da ita sai ka haɗu da Allah ni'ima ce gare ka ba ba azaba bace sai ce to yanzu ta ya za a yi ka samu sauki sai ba da misali yayi babi musamman akai akan yadda za a yi ka samu sauki in ma tunanin ya zo ma azabul ma'ad yace ka dubi aya ta 155 ta suratul baqara ne Allah yake bashirus sabirin bashir sabiri kai albishir ga masu haƙuri alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah bai ce musibar zai kauda ita ba yace kai albishir ga masu haƙuri ga ce kaga kenan musiba in ta same ka number 1 ka zama mai haƙuri dan ba makawa sai ta zo idan ta zo me ya kamata ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah subhanahu wataala ya ce waɗanda suka ɗau wannan siffa suna samun yabo daga Allah tabaraka wataala suna samun rahama daga Allah subhanahu wataala waɗannan suke kan shiriyar Allah ya ba da misali da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa ma min ahadin tusibuhu musiba sai ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ka rike wannan addu'a ka rike wannan aya duk musibar da ta same ka rashin lafiya ne mutane da yawa sukan ce mun na samu cuta kaza me za a rike ai ba ka da addu'a da ta wuce wannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun mazo Allah ya ce idan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka hada da addu'a Allahumma ajirni fi musibati ya Allah ka balla dan musiban nan Allah ka balla dan musiban nan wa akhlif li khairan minha ka canza min da abin da yafi alkhairi game da musiba ga baka ce Allah ka raba ni da ita ba dan baka san musibar ni'ima ce gare ka ko fushin Allah ne ba sai ka ce Allah ka canza min da abin da yafi shi alkhairi manzon Allah yace illa ajarahu Allah fi musibati fa sai Allah ya ba shi lada ga wannan musiba wa akhlafa lahu khairan minha kuma tun daga duniya Allah zai canza maka daga wannan jarabawa da yamma zai baka abin da yafi wancan a nan duniya kafin ma a je lahira kaga wannan ya nuna akwai dan sauki da zaka samu a rayuwarka idan musiba ce ta karyewar jari ba ta wuce wannan idan musiba ce ta jinyar wato jiki ba ta wuce wannan matukar kayi riko da wannan addu'a Allah zai canza ma da abin da fi wanda ya karba yace wa hadhihi kalima min ablaghi ilajil musiba wannan kalma ita ce mafi tsanani ta wajen jinyar musibu gaba ɗayan matukar musiba ta samu mutum ya rike wannan to babu wata jinya daga annabi sallallahu alaihi wasallam da tafi falala fiye da wannan ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a suratul bakara da kuma addu'ar da manzon Allah ya karantar da mu اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وأنفعه في علاجه وفي عاجلته وآجله وآجلته فإنها تتضمن أصلين عظيمين saboda wannan aya ta ɗauki abubuwa guda biyu manya idza ta haqqaqa al-abdu bi ma'rifatiha ma ta tasalla an musibatihi idan har ka iya fahimtar abu biyu game da wannan aya da wannan hadisi na manzon Allah za ka fahimci wani asali wato manyan asali guda biyu na addini na ɗayansu shi ne inna la'adda wa ahlahu wa malahu milkun lillahi azza wa jalla haƙiƙa ne ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma ga Allah za mu koma me kake nufi kana nufin da kai da dukiyarka da lafiyarka da iyalinka mallakan Allah ne hakika baka da komi duka na Allah ne ka yadda cewar lafiyar da Allah ya karba nashi ne ka yadda cewar dukiyar da Allah ya karba nashi ne ka yadda cewar dan da Allah ya amsa nashi ne waqad ja'alahu inda al-'abdi ariyatan Allah ya baka aro ne dama aro kawai Allah ya baka fa idza akadahu minhu fa huwa kal mu'ir ya mata mata'ahu min al-musta'ir idan ranar Allah ya ce ba ni ajiyar da na baka ya za a ce Allah ya zalunci ajiya ya baka sai ya karba dama lafiyar ajiya ce ya baka dukiyar ajiya ce ya baka da da ya baka ajiya ne ranar sai ce ba ni ajina shin anan Allah ya zalunci shine ma'anar inna lillahi wa fa innahu uh, yake majfufun bi adamai sannan ya kamata ka san cewa kai dan adam fayau tana gabanka tana bayanka wato gabanka empty ne bayanka ma empty ya ce ya kamata dan adam ya sani adamin qablahu wa adamin ba'dahu da kafin ka zo baka nan gaba bayan ka mutu baka ya kamata dan adam ya san da wannan ya rika tunawa kafin ka zo duniya ina kake baka gaba kuma ba ina za ka ba ka nan yadda da ba ka haka gaban za a samu babu kai wa milkul abdu lahu eh, mut'atan mu'ara fi zamanin yasir duk abin da kaga dan adam ya samu a nan wallahi jin daɗi ne da aka bashi aro kuma lokacin kaɗan ne jin daɗin kaɗan ne don aro aka baka don ba makawa sai ka mutu in ka mutu za a karba in an karba shi kenan yanda da ka zo duniya ba ka da komi haka za ka mutu ka tahe ga Allah ba ka da komi wa aidan fa innahu laysa alladhi awjadahu an adamihi hatta yakuna milkuhu haqiqa wala huwa alladhi yahfazuhu min al-afati ba'da wujudihi wannan dukiyar da ka samu wannan dukiyar da ka samu ba ta iya tsaron komi gare ka ba ta iya hana hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala gare ta wala ya buka alaihi wujuduhu idan ka samu dukiyar ba ta tabbata falaisa lahu fihi ta'sirun dan haka dukiyar ba ta da ma'ana ba ta da tasiri sai in ta amfani lahirarka shine kadai wala milkun haqiqi idan kana ganin kana da dukiya mallakar na haqiqa ba naka bane mallakan haqiqa ba naka bane mutun nawa da ya samu dukiyar ba a iya lissafin ta amma da ya mutu aka sa shi likafani aka kai shi bayan gari an jefar an tafiya aka zo aka ci gaba da zai shi an gama da shi a ɗaya dukiyar man a je a da shi da ita in ma an yi barayi za su biyo sawu saboda su san ba za ta amfane shi ba kuma in an zo kwace dukiyar ma duk yanda ya sota ba zai iya hanawa a ɗauka ba saboda dama ta duniya ce kuma shi ya barta an gama sai abin da ya aikata da dukiyan zai tarar a kiyama fa innahu mutasarrifun fihi bil amri tasarruful abd al ma'mur al manhi la tasarruful mulak wato idan Allah subhanahu wata'ala ya baka dukiya a duniya ya kamata ka sani inji ibn al qayyim al-jawziyya wannan dukiyar da Allah ya baka kana sarrafa ta ne a matsayin wanda aka mar umurni Allah da ya kawo ka ya baka dukiya ya ce yi kaza da dukiyan bar kaza da dukiyan yi kaza to haka za ka yi ba wai a matsayin ka na mai mallakan ba saboda ba taka bace don da babu kai kuma gaba ma babu kai saboda haka za ka ka barka wanda ya kawo ka shi ya ba da dukiyar don shi ya tsara duniyar da ka taras har ma ka samu wannan dukiyar da babu kai ka zo duniya wanda kowa ya sani inda ake haifuwan jinjiri in ka ɗauka ba abin da jinjiri zai iya kuma bai zo da kaumi ba wanda sai an ma an ɗauko kyalle an lullube shi ko saboda sanyi kar da dame shi to illa iyaka dan adam ba shi da abin da yake da shi a duniya yanda ka zo ba ka da shi haka za ka koma ba ka da shi sai dai abin da ka koma ka taras wato na bin umarnin Allah akan rayuwarka wala hada la yubahu lahu min at-tasarrufat illa ma wafaqa amra maliki hakiki saboda haka yasa idan kana da dukiya sai Allah ya ce yi zakka yi kaza yi kaza saboda shine mai dukiyar shi baka umarni ya san ba taka bace aro ya baka kuma da so da ki akwai ranar da zai amshi abinka sai ce to ka san da wannan shine ma'anar inna lillahi in ka ce inna lillahi mu na Allah ba kai kaɗai ba da kai da dukiyarka da iyalinka da ‘ya'yanka duk na Allah ne to idan ka ce wa inna ilaihi raji'un ka samu asali na biyu me ake nufi masirul abd makomar bawa marji'uhu ila Allah mawlahu al makomar bawa tana ga Allah wanda shine Allah shine majibincin bawa na hakika wala budda an yukhallifa ad-dunya wara'a bahri babu makawa da so da ki dan adam sai ya bar duniya Allah ka samu cika da imani wa yaji'a rabbahu fardan kama khalaqahu awwala marra sai dan adam ya koma ga Allah shi kaɗai, kamar yadda Allah ya halice shi a karon farko yaya Allah ya halice ka a karon farko bila ahalin wala malin wala ashira wala sadiqin wala hamimin yanda ka zo duniya ba mata babu dukiya babu dangi ba masoyi ba aboki haka kazo zo baka ma kowa ba hatta iyayenka baka san su ba ka dubi jinjiri bai san waye iyayensa ba yanda ka zo duniya to haka za ka koma ga Allah duk wanda ka yi mu'amala da shi a duniya wallahi an manta da shi daga kai sai Allah Allah ka samu iya amsa walakin bil hasanatu was sayyiati illa iyaka me yala dan ka me laifi fa idza kanat hadhi bidayatul ardi idan ya zama farkon ka kenan baka da komi wa ma huwilahu wa nihayatahu yanda aka sarrafa rayuwar dan adam makomansa ya zama ba shi da komi fa kaifa yafrahu bi wujudin aw ya'sa ala mafqudin shi da ibnu qayyim yace idan ka tuna karshen ayan wa inna ilayhi raji'un dukkan mu za mu koma ga Allah yace to menene kuma da zai zama ka kasa hakuri dan danka ya mutu ka kasa haƙuri don kayi asarar dukiya wanda ka riga ka sani kowa sai ya tafi ga Allah subhanahu wa ta'ala fa fikruhu fi mabda'ihi wa ma'adihi min a'lam min a'zami da saboda haka eh, ibnu qayyim yace in musiba ta same ka dauki ayan nan ayat tana nuna mana ka tuna farko ka tuna ƙarshe inna lillahi ka tuna farko wa inna ilaihi raji'un ka tuna ƙarshe in ka tuna farko ka tuna ƙarshe ka sani wato komai na Allah ne sannan kuma babu yadda ɗan adam zai yi ya kauce ma tsarin Allah subhanahu wata'ala ya ce ka san ilimin yaƙini bi annahu ma asabaka lam yakul li yuqtiyaka duk abin da ya same ka dama Allah ya tsara don shi ya tsara duniya ya riga ya gama shirya duniya sai ya kawo ka ya aje ka isa kai wani abu baka isa kai wani abu ba sai akan tsarin da ya ma duniya saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a suratul hadid aya ta 22 ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir duk wata musiba da ta auku tuni Allah ya riga ya rubuta tuntuni likai la ta asau ala ma fatakum saboda in ma kun rasa wani abu kar ta kaici ya dame wala tafrahu bima ataku in ma kun samu wani abu kada takama ta halaka ku wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ka rika tunawa wa min ilajihi an yanzura ila ma usiba bihi sannan ka dubi musibar da Allah ya sa maka in ka duba a jikin musibar ma akwai rahama a jikin musibar akwai rahama fa yajidu rabbahu kad abqa alaihi mislahu tana yiwa ɗanka ɗaya Allah ya karba wani Allah ya karbi ɗansa guda goma in kai tunani duniya tana da faɗi sai ka samu akwai wanda musibar tsakaninka naka ninkin ba ninki aw afdala min wadda kharlahu in sabara amma duk da haka Allah ya ce in kai hakuri dan da ka rasa gida ne a aljanna aka gina saboda haƙurin shi kawai dan ka ya rasu za a baka gida ka rasa haihuwa za a baka ni'ima ta Allah subhanahu wataala wanda ya samu da jarabawa ke gare shi wanda ya rasa da shi ma jarabawa ne in sabara wa rabiya ma huwa a'zam min fawati tilka musiba bi abu'asin mudha'afa in dai mutum yayi hakuri to ni'imar Allah da ya rasa a duniya a kanta Allah sai ya sa kamar a kiyama walau anna walau sha'a laj'alaha a'zam mimma hiya sannan kuma shi Allah inda ya ga dama duk musibar da ya sa maka wallahi da ya sa maka fiye da ita ba mamaki ka ka karye a kafa sau daya in Allah ya ga dama da karayen kafafun biyu ne duka ko in Allah ya ga dama sai ka karye gida goma kuma ba za ka mutu ba kai ta jinya don mutuwar tashi ce sai ya ga dama ya karɓi ranka saboda haka hatta musibar ma da ya saka maka cikinta ma akwai ni'ima cikinta akwai rahamar Allah in talauci ya ma yawa ka duba sai ka ga wanda ya fi ka shine abin da manzon Allah yake mana isharar da shi na cewa ku rika duba na ƙasa da ku kada ku rika duba na sama da ku saboda shi zai fita ku dubi ni'imar Allah ku dubi rahamar Allah ku gane Allah bai ki ku ba imma bi fawati mahbubin yana cewa kuma ba ma hakan ba in ka zauna kai tunani yace in ka dubi duniya ka dubi duniya gaba ɗayanka la ya'lam annahu fi kulli wadin banu sa'd wannan wani karin magana ne yace duk kwarin da ka gani a duniya banu sa'ad ke zama me ake nufi da duk kwarin da ka gani a duniya banu sa'ad ke zama wato abin da ya samu gidanka shi ya samu wancan gidan shi ya samu wancan gidan wal yamnatan fa hal yara illa mihna ka duba dama da kai jarabawa ne thumma yaqif yasra fa hal yara illa hasra in ka dubi hagu nadama ce wa annahu law fattasha al'ala ibn qayyim yace idan ka binciki duniyar gaba dayanka lam yara fihim illa mubtalan duk dan adam da ka gani bala'i yana tare da shi ka dubi duniya kuma haka ne mu da muke zaune a masallaci na kamar yadda ibn qayyim jawziya yake faɗa yana cewa in ka dubi kowa zaka samu bala'i ya taba samun sa in ma bi fawati mahabubin. yana da wani masoyi Allah ya karɓe ba a rasawa a wannan jama'a ko An husuli makruhin ko ko wani abu mara kyau ya same shi in ma cuta ko asara na dukiya ba a rasa mutum da wannan wa anna shururar duniya ahlama naumin sharri na duniya kamar mafarki ne wanda babu dan adam da ke kubuta gare shi sannan kuma ni'imar duniya ka zillin za'ilin tamfar inuwa ce komai yawan ni'ima akwai ranar da za a rabu da ita yana cewa in abu hakat kalilan abu kat kasira in ni'imar duniya ta sa da yawa sun eh, eh, kaɗan sun yi dariya to da yawa ni'imar ta sa sun yi kuka ni'imar duniya in ka same ta kana dariya wannan ni'imar ta sa wasu sun yi kuka wa in sarrat yawman sa'ad daharan in ta faranta rai na yini guda zaka samu ta bakanta ran wasu na tsawon shekara guda wa in matta'at qalilan matta'an eh, mana'at tawila idan ta bada jin dadi dan kadan zaka samu ta hana jin dadin na lokaci mai tsawo ya bada misali da maganar Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud yana cewa in ma kai tunani a rayuwarka li kulli farhatin tarha adashe ne duk farin ciki da kai sai ka biya da bakin ciki duk murna da kai sai ka yi takaici duk dariyar da kai sai ka yi kuka yana cewa wala muli a baitun farahan babu gidan da za a cika shi da farin ciki illa muli a farahan face sai an cika wannan gida da bakin ciki komai dadewa so rayuwar haka Allah ya tsara ta wanda ba ka iya rabata da shi saboda ka in ta same ka sai ka koma ga wannan ayata alkur'ani Allah subhanahu wata'ala yana cewa mu yi riko da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ƙara da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya Allah ka bani lada akan musibar da ka sa min kuma Allah ka canza min da mafi alkhairi fiye da wannan abin da na rasa idan ka yi riko da wannan to za ka tabbata a kan sunnar manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك